cuta ta kai wallahi wallahi ka ka ka ka kai min ka cuce ni wallahi haka kurin ka hada ni da mai farfadiyar gaske ka ta kuikuya min babban riga ta dagar na ɓaci kaina <laughs> raina fa ta nema fa kai dariya ma kake ma kenan wai za ma tal'audin na fara karanta wai za ma tal'audin na ji ta hada da gefen tunan rigata ta hada da kafata ta ta tukukuye na ce to wannan in na sake sai ta tura ni wajen da ban shirya ba kaga ya bata gari ba sha bakwai ta lalace mu ya mu zai ai da na samu daidai makoshin ta nan na jabin yaki danya da tarbi ai da na samu makokin ya na kwaci kaina ba karanta mata wai zama talamu ba yayin da na mutu kenan ko in kaga na mutu kwana na ne kai idan za ka sake turowa turo min mai kafa kar ka sake turo mai farfakiya wai baka ji amince ya mu dace ba Eh? <laughs> na ja ya mu dafe ta dafe mu ai tun da ta dafe mu shi <laughs> to wannan na dafo kaina to akwai ta fada eh wata gurin ruwa zan duru ma har shi da haraje har yanzu bai fito ba ni ba da wata tura shi ko ga jirgin namu nan mulki zalla kaga dan agwagwa ga dan nan kai kana gaba sai dai uwarka ta biyo ka a baya. Ai ranka daɗe mutum ne zo da kabinni dai gashi. Wallahi har da dai to ice da alheri ya zo nace to aje wajen bala mai kwalkwabo. Ai ma kwalkwabo saboda in yakan kare ka kan nan da wannan hekar a tsakiyar kansa to ranka daɗe ina ganin abin ba zai wannan ba. Don gaskiya wannan bawan Allah ne dai ba dan na gan ku tare ba. Wannan bawan Allah to yanzu kai kaje ka cewa malam liman. Eh ina jaka. ya zo ina neman shi zai jika kuma kuɗi za a eh, fada na ce ka da kuɗi ita na je sai share samu guri na na ce ka jira ne tayiran banza ya ina wofi bayan Allah yana janka abin da nake bayani akai shine na zaga cikin ƙauyukan nan birane ko ina ba inda ban zaga ba akan wannan abin ko in ce mun zaga don muna da yawa abin da ke faruwa shine wannan harka ce babban harka wanda in harka ba da ka a ciki zaka iya samun alheri sosai ka gane shine muke muka zo wannan ƙauye naka domin mu samu haɗin kan 'yan ƙauyen da kai kanka ne irin. Ka san abin da zan na aika yanzu wani mai yanzu saboda shi ne babban amini idan ya zo za mu samu wuri ya keɓantacce mu zauna da ku mu magana da ku na fahimta a san yadda za a bullo lamarin amma idan ka zo ka gani a fada da yara na kada ka sake ka yi magana a fada sai na buƙace ka da kai magana da mu komai na buƙatar sirru. ai wannan ba sai so na an je fada ba kamata yi ka bari